sallallahu alaihi wasallam وعلى wa وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka a wannan gari na Damtsoba muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana ibadojinmu a yanzu muna daren alhamis wanda ya daidai da daren ashirin da uku ga watan da hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku daidai da ashirin da biyu ga watan jun miladiya dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine ne darasi na ashirin da uku a wannan littafi mai albarka littafin arba'una hadith wallafar babban malami al'imam abu zakariya yahya ibn sharaf annawawi rahimahullahu ta'ala yau za mu tashi hadisi na ashirin da biyu a cikin jerin hadisan wannan littafi malam yake cewa bismillahi rahmanu rahim alhadisu sani wal ishirun an abi abdullah jabir bin abdullahi nil ansari radiyallahu anhuma anna rajulan سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ara'aita in sallaitul maktuba wa sumtu ramadan wa haramtul harama wa ahlaltul halal wa lam azid ala zalika shai'an a adkhulul janna fa nabiyu sallallahu alayhi wa sallama na'am rawahu muslim wa ma'na haramtul haram wa ومعنى ahlaltul halal. fa'altuhu mu’utaƙidan hilluhu yake cewa alhadisu sani wala 20 hadisi na ashirin da biyu. an abi abdullahi an karɓo daga baban abdullahi baban abdullahi nan shine jabir bin abdullahi al-ansari jabir ɗan abdullahi al-ansari kaga kenan a takaice yana nuna maka baban abdullahi din alkunya ne na wani sahabin annabi mai suna jabir jabir ɗan abdullahi kenan ya yi wa mahaifinsa takwara kaga abu abdullahi ibnu abdullahi baban abdullahi ɗan abdullahi kamar yadda abdullahi ɗan abbas ya yi wa babansa takwara ake ce mishi abul abbas Ibnu abbas baban Abbas ɗan Abbas, to shi ma haka Jabiru ɗan Abdullahi. Wannan sahabi Jabir ɗan Abdullahi shine Jabir ɗan Abdullahi ɗan Amru ɗan Haram al-Ansari al shine cikakken sunansa. Mun sha yin bayani a wannan wuri cewa garin Madina gari ne wanda yake cike da ƙabilu. Amma ƙabilu mafi girma da suke garin Madina ƙabilu ne guda biyu. akwai kabilan ausu akwai kuma kabilan khazraj to shi wannan jabir ya fito ne daga kabilan khazraj don haka sunan shi ya zama jabir dan abdullahi abdullahi in kuma dan amuru amuru din kuma dan haram alansari mutanen madina ne alhazraji waɗanda suka fito daga kabilan hazrajawa shi wannan mahaifin jabir ya yi mutuwan shahada a yakin uhudu kuma ko ba a ce maka kuma ba ya nuna maka sahabi ne ai tun da aka ce ya samu shahada a yakin uhudu tare da annabi mahaifin sahabi mahaifiyarsa ma ya ce ya halarci mu mubaya'an aqaba da aka yi wa annabi da shi da babansa duka suka je suka yi mu mubaya'a amma shi jabir ɗin da yakin badar da yakin uhudu duka bai je ba babansa ne ya halarci yakokin lokacin da za a tafi yakin uhudu ana gobe za a tafi irin warhaka da daddare kenan sai mahaifin wato abdullahi sai ya kira jabir ya ce jabir a yakin badar na je da burin in samu shahada Allah bai sa na samu ba amma gobe za a tafi yakin uhudu ina burin in je in samu shahada kuma a jikina ma jikina yana ban in na fita goben nan ba zan dawo ba ina cikin waɗanda za a kashe ina cikin waɗanda za mu samu shahada ba na bakin ciki da wannan murna nake in haka ya faru amma kadai abin da nake so in gaya maka ni mutum ne wanda akwai basu suka da yawa a kaina to kuma abin da na bari na san ba zai iya biyan komai a cikin basukan da nake bi ba wato mahaifin mutum ne mai sana'an fulotai filaye to galibi ana kawo mishi tallan fili wani lokacin ya baka wani abu a kudin da nufin in ya shigar zai sallame ka wani lokacin kuma ya ce sai an shigar sai zama ta nan akwai basuka da yawa to yana da wani gadina wanda akwai dabinai masu yawa a ciki amma basukan kansa shi da kanshi ya sani za su iya haɗe duk abin da ya mallaka da duk ƙadarorin ba tare da kuma ya gama biya ba da ka babban tashin hankalinsa ba shi karka ji zafin za ka mutu baka bar wa 'ya'yanka ko kwabo ba in dai ba ka da bashi da ake bin ka to alhamdulillah ka hutar da kanka kuma ka hutar da 'ya'ya don in ka bar su da dukiya ga bashi a kanka za ka haɗa rigima su suna kwalaman dukiyan nan an fito ana bi bashi nan an fito ana bi bashi sai ga ana ta rigima amma an ka gama biyan bashi to ka ka hutar da su ba wani rigima a bayanka Na ka sai idan na mutu ka je gadinan nan nawa da na mallaka duk wanda yake bi na bashi sai ka yi ta tsinko da binan kana sayarwa kana biyan su wanda kuma yake sai karbi dibino madadin kudinsa ka bashi ya ce in abun ya zo ya carke ya tsaya a hanya ga kuma masu bin bashi suna nan ya ce to sai ka nemi taimako a wurin majibincin lamariya sai ya ce baba kuma waye lamarin ka waye mai gidanka sai ya ce Allah ya ce ka daga hannu ka gaya wa Allah sannan sai ka je ka sanar da manzon Allah halin da ake ciki da haka da mahaifin ya tafi yakin Uhudu sai labari ya zo wa Jabir mahaifinsa an kashe shi don haka bayan an natsu ya fara shela a garin Madina duk inda aka yi sallah duk hajji duk umara sai ya je yana shela ya jama'a duk wanda yake san yana bin mahaifina abdullahi bashi ya zo ya same ni a wuri kaza a gadina kaza ya gaya min yawan kuɗin da yake bin shi da ikon Allah za mu biya da haka haka ake zuwa layi-layi ana saukar da dabinai ana sayarwa ana haɗa kuɗi ana sallaman mutane wani in ya zo ya ce to ni dibinon za a ba madadin kuɗi, wani ya ce miliyan biyar wani ya ce miliyan haka aka yi kai in ya ga yau ya yi ni shi ba wanda ya zo to ana magari ba zai sake shiga gari yana shela jama'a muna nan fa duk wanda yake bin mahaifina bashi ya fito gobe tun asubahi ina gadina gobe sai ka ji an fito haka sai da ya zama duk shelan da ya a gari babu mai bin uban bashi duk ya gama aka zo umara sai je buga shela aka zo aka cika sai abu ya narke dabinai sun zo ƙarshe waɗanda suke bin bashi ga sunan birjif abin da ya rage ba abin da zai ya je ya kira manzon Allah ya sanar da manzon Allah manzon Allah ya zo gadinan ya dubi bishiyan ya dubi dibinan ya taba yayi addu'an albarka ya ce ba komai Allah zai taimake ku shikenan aka fara sallama mutane dibinun ba a ga ya karu ba amma ko bai kare ba ana sayarwa ana biya kowa aka sallama sai da jabir yayi shekara hudu duk lokaci irin wannan na hajji sai ya je hajji ya je filin arafa ya je muzdalifa duk inda ake hada mahajjata wurin sa'ayi tsakanin safa da marwa wurin dawafin ka'aba sai yayi shela sai da ya zama shekara hudu yana shela ba wanda ya bayyana ya gama da kowa ya biya bashin kowa sannan sai ya tattara abun da ya rage aka raba gado matan uban da shi jabir sannan uban ya bar wa jabir ma ƴaƴa wannan ƙanne guda tara duka mata to a wancan lokacin da aka raba kudin an yi lissafin a kudin yanzu sai da ya zama kowace mata cikinsu ta samu kuɗin da ya kai biliyan biliyan a wancan lokaci saboda addu'an albarka da annabi ya yi kasan ba karamin dukiya ya bari ba don haka aka raba dukiya kowa ya samu gadon shi cikin wadata shine kaga jabir da ya tashi auren fari yana matashi ne duk wannan abin ya faru yana matashin ya je ya tashi auren fari sai ya auro bazawara shine sai ya zo wurin annabi annabi ya ce jabir hala ta zawajta na ji labarin ka yi aure ko sai ce na'am na yi aure sai ce a bikira an sayi ba Ba zawara ko budurwa ka auro sai ce sayi ba Ba zawara sai ce fa hala bikira tula'ibuha wa ka. ai da budurwa ka aura ta yi maka wasa ka yi mata wasa sai ce ya rasulallah haka ne amma mahaifina ya rasu ya banni da ƙanne tara din mata yanzu ni ne uba ni ne uwa ni zan kula da tarbiyyansu idan na je na sake auro budurwa irinsu wa zai bi wani kasan kuma a ɗabi'a ita mace tana da faɗin rai tana da girman kai tana da reni fiye da ɗa namiji yanzu ga ko a gidanku ƙanwarka ce da zaran ta taso ta zama budurwa to ba ka iyawa da ita Kiya ɗauko min abinci ba ka san da ake ajiyewa ba ne kai taɗawa za ka dake ta mahaifiyarku ta ce ka taɓa ta ka gani ka fara gunaguni wa hana ka aure to kaga haka ɗabi'ansu yake tana ga ita ma ta cika kana wanta wani lokacin ma an ta sai ta ce yaya ba dai reni ba ba wai aikanka nake ba fa amma don Allah ka mika min za mu na to me kika yi <laughs> to sai ga haka yana faruwa to musamman mata su isu kuma sun fi rena junansu duk renin da za ta yi maka ta fi rena yarta mace kuma a kanka suna da wannan ɗabi'a da haka yanzu mace ko a wani wuri ne in akwai waɗanda suke gabanta akwai mata akwai maza ta fi respecting da girmama namiji din akan ya mace yar uwarta da haka zaka ga ko a makarantu malamai mata ba sa shiri da ɗalibansu mata sun fi shiri da ɗalibansu maza da ga malama mace galibi ba ta ƙaunan ɗalibanta mata fiye kamar ɗalibanta maza don ɗalibanta mata akwai reni dan kai da kake gabanta ta rena ka to ita tana ga wannan mace ce yar uwarta hmm. ta san komai nata suna cewa ciwon ya mace ta ya mace ce to sun san kansu to da ka za ta rena ta zanka zaka ta fi rena uwar akan uban za ta rena mahaifiyar maman tana magana tana jujjuya bakinta tana abin nan sai a hankali to kaga sai an jajirce akan tarbiyyan waɗannan matan ba haka ba ana gani suna tasowa ana a'a ni ba na son ɓata wani ma sai ga ne a'a kai kana ga kanwar a ne da kayi magana ma iya mu sai su riga kana takura mata ni ba gara in batta ba sai a gaban ku sai yar ku ta lalace tarbiyyan ya baci kuna ji a gaban ku za ta shiga ta je lodging ta je hotel ta je kaza ta je kaza tun ba ku sani ina take zuwa har kun sani kai mata na kai ba ka son bakin jini za ku yi ta fada a'a ka jure in tarbiyyan ya gyaru to ku kuka ji daɗi in ya lalace kuma kun fada matsala sai kowa ke aurenta shi an nan barku da jangwam da damuwa ba wanda zai zo kai kanka baka jin daɗin ganinta a gida iyayenta ba sa jin daɗin ganinta a gida dan da ba gidanta bane mace dama gidan zamanta gidan mijinta zamanta a gidan iyayenta gidan haya ne ba gidansu bane dama mace a gidansu a ba ta da ita, ita, ita tafiya ne tafiya ne a gidansu ita ba ta da headquarter branch take headquarter ta shine ta tafi gidan miji mawaki yace banuna banu abna'ina wa na banu hunna abna'ur rijalil aba'idi ‘ya'yanmu ‘ya'yanmu su ne ‘ya'yanmu da mu maza suka haifa kenan idan muka haifi ƴaƴa maza suka haifi ƴaƴa ƴaƴan su ne mu wa na in mun haifi mu mata kuma banu hunna ƴaƴan da suke haifa abna'ur rijalul aba'id ƴaƴan wasu ne can in ka aure yarka ta haifi yaya goma sha biyar ran da aka sako ta suna za su zo ita ɗaya. ka yi saka sai ina yayan naka ne ba ka da haɗe da su na can ne ƴaƴan su yi dukiya ɗan sun mutu kai ba ka da gado Gado na ƴan uwan uban ne sai ya sai ka an ce kawo dangin banza kawo dangin banza <laughs> kai dangi ta wurin uwa dangin banza ne baka da gadon ko sule <laughs> to galibi abin ba wuce sai a ruwan nan kalma to ita ya mace gidansu temporary ne to ba ta tarbiyya yana da wahalan gaske tana da wuyan sha'ani to in ba ka jajirce ba sai a samu matsala to wannan ga iyaye kenan to balle jabir yanzu yana matashi uban ya rasu kasan sai yi da gaske dan ga su ga kaza din nan to ka je ka sake auro budurwa irin su to kaga ka zo ka yi ta kes tsakanin matanka da kannanka kai matarka kullum za ta nuna maka ana zaluntar ta to kai kana ga ka auro yar mutane ka bari a gallaza mata kuma a ce kannanka sai gallaza mata ba za ka so ba in ka shige wa matarka sai a ce ta ai ta sai shayi dama ai da asirinta ta zo ai sai ga an samu matsala to amma ce sai na auro bazawara babban mace kaga za su ga ta girme su za su kalle ta a matsayin uwa a matsayin uwar ɗaki to kaga za ta taya shi ne akan tarbiyyan 'ya'yan da haka hatta aure in ana yi akwai al'amura da ake dubawa kafin a aure mace da haka musamman kai mai addini ba kowace kwashi kwara ka gani za ka aura ba ba duk mace da ka gani za ka aura ba duk wacce ta ce tana son ka za ka aura ba da ko wani yayi na ustazi ai wance ta ce tana so na kai tana da hankali ya kai an gaya maka son ka shine awun addini annabi ne kai dan ana son ka shi nan ka ce tunda tana son ka tana da imani ai su mata yan demokradiya ne mata yan siyasa ne yayi su inda ganga ya fi tashi nan suka fi yadda ta ce tana son ka mai yiwa tana jin kayi suna yanzu a ustazanci a malanta da ɗalibta to za ta so ka ne don sunanka yana tashi ana ambaton sunanka to ta fi sun wanda ana jin sunan shi ko ba shi da kokobo ana jin sunan shi to ita ma bari ta aure shi dai za ta yi suna ai ita ce matan wani to yadda kaga ka yi suna tana son ka to haka take son iya zango Dan yayi suna haka take son shi Ya ka an ka kwatanta ai tana son ka dan addini a ka je din tana son ka dan kai ustaz malami dan da iya zango za ta ce sai shi in ibro ya zo lahira za ta ce sai shi dan me ita sunan shi ya bazu ai kai ba addinin ba fa wani abu ne kai ba ka ganewa sunanka ne yawo to in ta aure ka ran da kai difon ba <laughs> wani ya suna ya fi ka to shi kenan an yi waje da kai da haka duk mace da za ka aura a addinin akwai abubuwa da ake la'akari da matar da za ka aura me yasa take son ka nema ya za ka gane tana son ka ne don Allah sannan ka nuna mata kai fa ba kana son ta don wani abu da take da shi bane kana son ta ne ita ba kana son wani abu nata ba to ka nuna mata kana son ta ne ba kana son ta dan tana da dukiya dan haka dukiyan kake so ba ba kana son ta dan kyanta ba a'a kai dai kaga taka ka daga ita kake so sai za su naka to ai tana da kaza tana da kaza da haka dole sai ka ta kai ba dan wannan bane da haka kuma dan Allah zan so ki zaki so ne dan Allah eh ba za ki son dan Allah ba to umma ta gaida asha shikenan a raba gari amma ka tsara wani abu na addini ai ga ka a ah, ni fa ba zan iya wannan tsarin ba sai ka fasa kwana biyu ka ni ba zan iya juya bari mu lallaba ai da mata sai a lallaba ina sai ta zaka daji dole ka zabi ta gari annabi yace ka samu mace ta gari da za ta taimake ka akan lamarin addinin ka da rayuwanka da haka ana so ka auri matar da za ta zame maka uwa a wani lokaci ta zame maka ‘yar uwa a wani lokaci, ta zame maka ‘ya a wani lokaci, sannan kuma ta zame maka mata a kowane lokaci za ta zame maka uwa a wani lokaci akwai wani lokaci da in ka shiga wani hali na damuwa da matsala mahaifiyarka ne take iya maka tsayin daka uwa ai Allah ya taimaki uwaye wani ƙoƙari da shiga da fita da za ta yi don al'amarinka ya setu ko uba ya baya iya yi to wani lokaci matarka ta zama haka musamman mahaifiyarka ba ta rayu sai ka shiga damuwa sai kana Allah jikan mahaifiyata a'a ta zama ita kuma me za ta iya yi maka ta ga ta tsaya maka a matsayin uwa ka duba yadda Khadija ta yi wa Annabi da aka fara mishi wahayi da ya rikita ya ta yi ta tsaya mishi a matsayin rol na Amina ta ɗauki hannun shi ta kai shi gaban kawunta waraka waraka ya yi bayani ya ce karka tsorata da annabi ya zo gida a rikice ya firgita ta ce kalla wallahi lan yukhziyaka Allah kai kam Allah ba zai taba kunyata ka ba innaka latasilur rahim kana sadar da zumunta wata tahmilul kalla kana daukan dawainiya wa tu'inu ana Ibil haq kana taimakon waɗanda ba su da shi kana kaza kana kaza Allah ba zai maka abin nan ba sai ce gashi nan ba tana a'a tsaya kawai karka tsorata zo ta rike annabi yana gashi nan yana tsakanin sama da ƙasa yana zuwa sai ta fara yaya kallabi daga kanta gashin kanta yana gawa bayyana sai ta ya bace sai ta to mala'ika ne ba aljani ba ne kaga har ta gano abun ta zame mishi kaman uwa tana tausaya mishi a halin da ya fada tana mishi tsayin daka ta ga ta fitar da shi a wani hali amma sai ka auri matar da in ka shiga matsala ma za ta gudu gidansu ta ga ka fara a duniya na baka baya ta fara wannan ƙiyamun laili na bacci tashi ba ni ta, tun kafin ta kare wai ku rabu to kaga wannan ba mace ba ne wato tana tare da kai ne dan daɗi ta zame maka ƴa kaga ƴarka in ka shiga matsala tana shiga damuwa ko ba za ta yi kuma kullum tana kuka tana damuwa da damuwanka to zan matarka mata ce wacce in kana cikin damuwa ita ma tana cikin damuwa ba ta fita a damuwa sai ran da ka fita a damuwa mace ta gari ma fa ka shigo gida da damuwa ko tana cikin farin ciki ko ranar an mata albishir da kujeran hajji to tana ɓoye murnan nata damuwan naka shine damuwanta ta yi ta nuna ko babu a ranta sai ran da al'amarin ya barka sai ita ma ta fito da murnan ta sai dama an mun albishirin kaza me yasa ba ki ga to kana cikin damuwa ai dole in manta da farin ciki wani <laughs> rabin <laughs> <laughs> sai ka ga kai da kanka sai ka ji ta sake shiga ranka to haka ake so mace da kasance yanzu ka duba manzan Allah ne ya kasance ya zo gida nana Aisha tana cikin damuwa me yasa tana wara asahu kaina yana cewa shi ma kawai sai wara asahu wayyo kaina ana rannan da ta ce ya warke ta ma na warke shi ma rashin lafiya ta ma sai ta kwanta in ya ji ta ce na warke to ke mai kika ta mai kasa ai cutan ka din shine cutata warkewanka shine magani na to haka ake so mace ta zama ta zama ka yar ta zama ka za ta yi kufarin na komai ɗinka. to amma mace ka aure ta duk ta zama ɗaya cikin waɗannan ba ga mugun hali kuma za ka auro mata kuma ta ɗebo bala'in kishi to na za a iya zama da ita ita karewa na sai ta kashe ka a dama da mata ba su da matsala na biya ta aure hudu balle yanzu ga matsala ga mugun hali ga kaza ga kaza kuma ke ki ce wahadaki la sharika laki da za a miki ke shi ba ke suwa ai in kika tsayi kika yi tsayin daka ci kanshi zai ce to ba zai kashe kudin shi ba amma wallahi wani irin mugun halin matar shi da irin bakar magana kadai zai sa ya kara aure wani yana kara aure kawai ba dan sha'awa ba wani mugun hali da su abubuwa kaza kaza sai ga sai an karo kuma sai ta zage ta fara to ba don Allah ba ke to a takaice dai wannan shine jabiru ɗan abdullahi shi wannan jabir ɗan abdullahi lokacin da mahaifinsa ya rasu to daga nan kaga da in baban zai je yaƙi shi yake kula musu da gida to tun da baban ya rasu annabi bai sake fita jihadi ba sai kaga jabir ɗan abdullahi yana cikin tawaga sannan kuma ya ruwaito hadisai da dama a wurin annabi hadisai dubu ɗaya da ɗari biyar da arba'in kaga malamin hadisi ne kenan shi kaɗai ya roito hadisai dubu da ɗari biyar da arba'in ai hadisai ne masu yawa sannan kuma a Bukhari da Muslim duk sun roito hadisansa don haka Jabir dai ɗaya ne daga cikin manyan sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa Jabir a jerin waɗanda suka fi kowa iya Qur'ani annabi ya ce wanda yake so ya koyi alqur'ani to annabi ya irga sahabbai hudu a cike ce da Jabir ɗan Abdullahi ya iya Qur'ani a je a koya a wurinsa to wannan hadisin Jabir Allah ya ƙara musu yarda da mahaifinsa ya ce anna rajulan lallai wani mutum sa'ala rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah gare shi ya ce ya rasulallahi ya ma'aikin Allah a ra'aita shin ka gani ne idza sallaitul maktuba idan nayi sallan farilla wa sumtu ramadana kuma na azumci azumin watan ramadana wa haramtul harama duk abinda Allah ya haramta min na haramta bana yi wa ahlaltul halal duk abin da Allah ya halatta min na halatta su ina yi walam azid ala zalika shay'an ban kara komai akan waɗannan ba a adkhulul jannata zan shiga aljanna ne fa qala an sallallahu alaihi wa sallama na amsa annabi yace kwarai haka ne abin da yake nufi idan na tsaya iya sallolin farillai da Allah daura min a kullum magariba isha asubahi azhar la'asar kaga biyar su kadai nake ta yi kullum bana nafila babu rakatai alfajir babu shafa'i da wutiri babu sunanun rawatib duk nafilfili ba ba qiyamul laili ba tarawihi ba tahajjud iya sallolin farillai a bangaren sallah su kadai nake yi duk abin ba sallolin farillai ba ni ba na yi azumi iya na ramadana in ya wuce ba na yin wani ba na yin sitta shawwal ba na azumin litinin da alhamis ba na yin azumin tasu'a da ashura ba na azumin arafa ba na wani azumin komai ayyamul bidu duk ba na daga ramadan sai ramadana sannan kuma ta ɓangaren haram duk abin ka haramta ba na yi duk abin da ka halatta ina yi to akan wannan nake addini na ban taba ƙara komai akan wannan bayan haka ba zan shiga aljanna ko ba zan shiga ba annabi ya ce za ka shiga kenan me abin da yake nuna maka ibadojin farillai da Allah ya ɗaura maka su ne suke janka su kai ka aljanna na filfili ɗin ana maka ciko ne in an samu giɓi a na farilla ba zai a kai ka aljanna ba sai a ɗauko nafila sai a yi maka ciko sai a wuce da kai abinda ake nufi yanzu an ka tashi jarabawa a makaranta ai maki saba'in ka ci a test ɗinka kuma maki talatin ne to makin ɗinka talatin ɗin fa an aje maka a gefe ne wannan saba'in ɗin da ka ci saba'in a jarabawa shi kenan ka ci a kenan me ko ba test kana a to sai ya zama kaci sittin a jarabawa a test kana da goma in an hada ba shine kaci a ba to sai ga sittin a jaraba ba kai test ba dole kana bi to shine idan ka je shiga aljanna farillan sai aka samu akwai wuraren da ba su cika ba an bugo na filfili kuma ba ka da ko daya kaga ba ka da ciko dole na za ka je sai wuta ne maganan shi yanzu wannan sahabin maganan da yake bil ne da gaskiya zai tsayu ne akan farillan tukuru ba dai a jam'i ba akan lokaci ya dau alkawarin ba zai fasa ba azumin farilla ba fashi wani zai ce to bai kira hajji ko zakka wancan sai kana da hali ai wancan kana da hali ne zaka yi kuma yanda ya nuna ai yana da shi zai yi amma a magana ya nuna shi ba mai halin bane to in ka tsaya waɗannan tukuru amma ka yi tsayi wanda ba duk inda za a samu tasgaro ba ka yi don ka samu matsala ko ƙwaya ɗaya to in ka mutu akan waɗannan ɗan aljanna ne kai to ka ga kiyaye waɗannan al'amura fa sai su habbai fa to yanzu sa'idu ɗan musayyab ɗin nan fa ba sahabi ba ne tabi'i ne mun sha bayani a kansa shekara arba'in ikaman sallah bai taɓa tsere mishi ba shekara arba'in duk salloli biyar bai taba zuwa masallaci ma an yi ikama ba yana zuwa kafin a yi ikama sai ya nafila jira liman shekara arba'in a jere ba a samu wannan tasgaron ba to yanzu wannan ba shi zai iya da kan kirji ya ga irin sallan shi zai kwace shi ba to kai kana yin sati alhaji umar ka sati ɗaya baka a jam'i ikama bai tsere ba akwai lauje cikin naɗi ai to kaga wannan ɗin shi ya yi alkawarin zai tsayu ne tsayin daka ba zai ƙara ba amma iya farin lamfa zai tsayi kan da ba matsala jam'i tukuru alwalan zai fita tsaf yadda muka karanta a umdatul Hakam ɗin nan zai tsayar da su tsaf sannan azumin ramadan ba zagi ba ashar ba sauraron waƙa. ba kallon dirama ba kallon 'yan mata ba a azumi ana kallon bulofi ba azumi ana gulma ba duk suna kwashi lada ba ba azumi ana kaza ba azumi ana kaza duk fa sai an kiyaye kaf yace duk zai kiya azumin su tafi normal azumin su tafi normal sannan duk wani abin da Allah ya haramta to alkawari ne ba za a ganshi ta wurin ba duk wani abin da Allah ya halatta to za ka ga yana yi ya ce shi ya yi alkawarin zai iya kiyaye haka amma in ya kiyaye hakan wannan kaɗai zai kai shi aljanna na biyar ce na'am sosai da guduma wato in dai ka san farillanka za su kwace ka kana ba su haƙin ɗari bisa ɗari na ka ce kai ba ruwanka da azumin nafila sannan nafila ba mai maka magana kar ka yi ka san kanka za ka yi kwatan kanka to amma ko kana kiyayewa ai kana da kyau ka kara da banka su sahabbai suna magana da gaske ne dan ka ce sa ka ga su din zabi ne na Allah wane mutum ba da zaka iya da su ba kaga waɗannan sahabban sai dai ka ce Allah jikansu Allah ya da su faɗan haka ma ya kara maka daraja wurin Allah kawai amma gwada kanka da su wurin ibada ina fatashabbahu ne in lam takunu mislahum illa inna tashabbuhi bil falahi falahun sun yi gaba ne wurin ibada sai da na usman in azumi ya kama duk dare in ya tashi sallan dare duk dare sai ya sauke qur'ani a ramadan sauka talatin kowane sallah ina za ka iya kaga ai allah ya ji kan maza to yace shi kam in ya takaitu akan waɗannan sai ya ce walam azid ala zalika shay'an ban ƙara komai akan waɗannan na filfili da kaza kaza da kuma ba a adkhulul jannata zan iya samu in shiga aljanna Faƙalan sallallahu alaihi wa sallama na'am manzo Allah ya ƙwarai kwarai kuwa ka shiga aljanna wa ma'ana haramtul haram ma'anan abin da yake nufi da cewa na haramta haram yana nufin ijtanabtuhu haram din duka na nesance shi ne dan duk abin da aka haramta maka ana so ka nesance shi ne gaba daya karka ce wato bari in je ni zan yi iya kokari na a'a haram ana nesanta wanda haka an zo an zo na majalisa ne ana gulma mata su wuce ana leken su wannan ya wuce ana gulman shi sai kaka ce kai ma kana wurin a ni fa suna kallon su ne haka kawai nake yi in suna gulman ma ni sai in kauda da kai bana cewa komai Allah ya ce zunubin ku ɗaya, ba su ka da komai ba ɗaya kuke in ba haka ba fala taqud ma'ahum haka Allah ya ce kana so ka tsira to karka sake zama da su hatta fala taqud ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairi sai sun shiga zancen da ba shi ba amma ka zauna a wurin ka ta kai ba ruwanka ka je ka zauna teburin mai wiwi ka je ka zauna gidan yan giya ya muka ganka ni fa ba shi nake ba zama kawai na je ne in yi hira a'a Allah ya ce zunubin ku daya ba dai ka zauna ba zunubin ku ɗaya babu abin da zai kwace ka da haka yake cewa ma'ana halaltul halala ma'anan na halalta halal fa'altuhu na aikata halal din mu'taqidan shilluhu ina kudurtawa har zuciyata akan cewa halal ne kuma Allah madaukakin sarki shi ya halatta to a wani ruwayan da ya gama faɗin wannan magana ya ce ba zan ƙara kuma ba da ya ta tafiya sai manzo Allah ya ce in sadaka da halal janna in dai abin da ya faɗa din ya ji ya aikata ya gaskata hakan annabi ya ce tabbas zai shiga aljanna in dai ya kiyaye da haka za ka ga jahilci yana samun wasu mutane sai su rika ganin wai ibadoji na nafilfili sun fi muhimmanci akan farilla na taba jin wani yana faɗa da bakin shi har yana rantsuwa suna musu ne a majalisa yana mace ce billahi lazi sallan nafila fi farin lalada ce ba ka ganin na nafilfili har sun fi yawa ma akan nafarin laili kiyamun laili ta hajji daga sun fi yawa ba ce billahi lazi sun fi lada kenan a ganin shi da zaka ta nafila mai kyau ba ka farilla zaka je aljanna to ka zo kana nafilfili ba ka farilla ai biri da wando kenan kaga biri ya sa wando ai abin nan ya tsiraran yake don haka sal ibadanka na farilla shine a gaba da haka wancan hadisi na hadisul wulaya da malamin suke kira da wannan hadisi ne kudusi man dali waliyan faqad azantuhu bi har. ai can gaba annabi yake magana ko Allah yake cewa idan dan adam bawa yana so ya abinda zan so shi yake cewa in ya aikata farillan da na farillanta mishi Allah ce zan so shi sannan daga baya ce da na filfili kaga farko farilla ne farilla ne shine kan gaba da za ka zo yanzu kawai sai ka yi nafilan isha isha in baka yi ba to wa zai karbi nafilan ai ba karban nafilan ka kai baka azumin ramadana amma ka je ka yi azumin sha'abana wata guda ka je ka yi azumin sitta shawwal ayyamul bid kana yi arafa duk baka bari farilla baka yi duk ka rusa wancan ba a karban su na filfili da kake ana ajiye maka sune ne safiya ran kiyama nan azumi ya samu matsala to akwai na filfili eh ta Allah ta to kai ciko da shi sai ayi yi ciko na filfilin fa ya Allah akwai matsala na sallan ba zai kai shi aljanna sai Allah ce yana da na filfili eh to kai ciko da shi akan farilla su na filfilin ana maka ciko ne zakkan shi fa akwai matsala can din kaza sai Allah ce yayi sadaka eh to ku dauko sadakan ku yi ciko haka za a rika jojjona abubuwan sai ya tado da kai daka ka ga ashe shi wancan shine ciko yanzu riganka idan ya samu matsala za a yi faci shi wannan kyalle da za a yi faci da shin da shi asalin rigan wanne ya fi muhimmanci a wurinka shi wannan kyallen ko ba a sa ba rigan zai saku amma shi wannan kyallen zai saku ka fita da shi to kaga ashe nasilan ba zai kwace ka ba gaban Allah farillan ne zai kwace ka filin za zanto ciko ne a gare ka da haka sai annabi ya ce in ya kiyaye waɗannan iya farillai ɗin in ya gaskata waɗannan al'amura annabi ya ce Allah maɗaukakin sarki zai shigar da shi aljanna da haka wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin kula da salloli as-salawat kaga da su ya fara sallolin farillai ba abin wasa ba ne. duk abin da yake gabanka in dai lokacin sallah ya halarto ka haƙura da komai ka je ka sauke wannan farilla kuma yin farilla ɗin ka ba su haƙƙinsu a tsanake ka je ka samu jam'i in ba a jam'i ba ma ka yi a nitse ka fitar da rukunan sallah gaba ɗaya kar ka yi wasa ka ce to bari dai mu sauke kawai kana ga kawai bai ka sauke nauyi ne a kanka ka faɗi ka tashi ba ba tare da ka an kare ba sai zama ba sallah kake ba kana wasa ne annabi yana zaune a masallaci wani ya ya ta buga buga faɗi ya tashi kur kur Aka haka dai wai yazo yana cewa annabi ne k'a wasallam ya ce wa ai kai ba sallah kai ba irja fa salli fa innaka lam tusalli ma kai sallah ba fa sallah kai ba yace hakan yace kwarai da ya sake duk dan uwan ɗayan ya dawo yana gaisuwa nabi yace ba kai komai ba ba ita na gyaro ta fa nabi yace ina ba ta gyaru ba ya je ya sake shi ma dai dan uwan ɗayan ya da nabi yace bai yi ba fa yace ta rasulullah kaga na ukun nan wallahi na kure maleji na farkon ma na ƙure don a idonka na yi da ka ce in gyara na ƙara da ka ce bai ba na ƙara to la na ƙure malezi ban iya sallar ban ba wannan ba na ya ce to tsaya nan annabi ya aje shi annabi ya tashi sallah farko har ƙarshe annabi yana yana gani annabi ya ce to gwada sai gwada ya ce to haka za ka ke sallah ma irin sallan can kake ba sallah kake yi ba da haka sabon annabi masallatai ya suke bi suna invigilating duk inda aka je sallah bai yake ba duka suke yi duka abdullahi dan umar a kama hanya wani bulaguro tsaya wani gari zai yi sallah ya je kayan shi imam ya shigo ya fara musalla ni kurub kafin kai ruku kai rabin addu'a an dago abdullahi dan umar ya tashi ya je gaba ya kwakwada limamin mari sai tafi ka je ka koyi sallah ka koya mutane sallah kana bata mutane sallah illa dan mai jaje kanshi shikenan yayi ta ba sa wasa ayi wasa da sallah sai na Umar dorina yake da shi ya masallaci in za a da sahu duka har mu yanzu muna cin banza ai a zo masallaci a ce a hada sahu yanzu juma'a ma in dan agaji ya dame shi har zai ce kai ba na son abin nan in ma ya dalla dan agajin harara sai ga abin nan ba zai gyara ibada ba a'a wa kanka ake yi fa sai na umar da bulala yake bi sanda ne yana bin sawun in ya gaba ka sai ta baya magana kawai zai kai sandan akan kafa sai ka ji dama sahu kuma ba iya kafa kadai ba har kafada kafaɗan ka ya kauce da wancan sai dai ka ji a kafaɗa ka san za ka ji ta sai na umar kuma ba da wasa yake kaiwa ba wallahi za ka sallah tsaf ake kaga sahu ya gyaru amma yanzu kam sai a hankali to sallan nan in baka kiyaye shi ba akwai matsala annabi ya ce salloli biyar idan bawa ya kiyaye su ya kula da su mai kyau hakkin shi ne ran Allah Allah shigar da shi aljanna idan ya tozarta sallah kuma ya wulakanta sallah bai yi su mai kyau ba Allah bai mishi alkawarin zai ba shi aljanna ba to kaga ashe sallolinka na farilla su ne jarinka ka kula da su sosai don wani abin da zai baka mamaki kaga azumi in ya zo musamman goman karshe sai ga an cika a tahajju amma haka ake cika a salloli biyar a sallan asbahin ma ba a cika sai ga da yawan waɗanda an yi tahajju da sura ka a sha ɗaya an zo asbahi kuma ba sa ne wani ba ma da saba ba har fa alfari wallahi ai tahajjun na jiya ka san ko hutu ɗaya ban yi ba ka limamin ƙarshen nan ai ya kira wuta ai wallahi da na fara bacci ni fa sai tara ma ne sallah asuba har yana wani jin daɗi to ai tahajjud ɗinka kwandem ka gara ka a biyun nan na asuba ya fi tahajjud ɗinka wanda ya kwana bacci bai fita tahajjud ɗin ba ya fito sallan asuba a jam'i ya fi ka kai da ka samu tahajjud a jam'i ba ka samu asuba a jam'i ba mai raka'a biyu ɗin nan ya fi ka kuma biyu kadai ya je ko ba bacci ko ka tashi tare ya fi ka a wurin Allah don haka sai ga mutum ya ɗego duk damuwan shi ya tosa a cikin nafin fili ta shi ta hajji ina ganin nan ne fi abin na a'a na farillun fa su ne asali in dai na farillan ba sa kyau to di yanda ka tsara nafilan Allah ba zai karba ba ne kaman ka je ka tsara test ɗinka ka tsara mai kyau ka ci talatin exam ɗinka kake tsarawa sai ka ci talatin to haka ga baya ka ci Dan a jaraba ana son saba'in ka ci talatin to haka ga baya ka ci ashe me fi bukatan ka gyara farillan nafila ana so ya gyaru amma duk mutumin da ya gyara farillan shi to nafilan zai gyaru amma mutumin da bai gyara farillan ba ba zai iya gyara nafilan ba ko nafilan za ga kur kur kur to ya abin nan to galibi za ga mutumin da bai damu da gyara farillan ba ba iya nafila mutumin da bai damu ya sallan farilla mai kyau ba sallan nafila yana wahalar da shi mutumin da zai azumin ramadana bai damu da haƙoƙin ramadana da kula da ramadan mai kyau ba ko za ga ba iya azumin litinin da alhamis ba iya azumin ayyamul bid ba iya azumin ashura ba iya azumin kaza wani ga yin an yi azumi a sanar da sarkin musulmi ya ce ba ga wata ba a cika talatin wallahi wani ba a cika sai mai da mu haukata wallahi ba zan yi ba wallahi ba zan yi ba sai ya ƙi kuma ba zai je idi ba ba amma la ba zai yi ba akwai wanda haka wani haka ana ga bare ne masu yanzu to shi ba shekara uku da ya wuce ba shi bai yi ba fa to yana gaya ma ranar ba zai ba na ce to ba kai mai sunan ka wurin Allah ta to shi sarkin musulmi zai ce mu yi na ce to kai kuma sai ka ce kar ayi Allah ce a bi ka ko a bi shi kaga watan ne yace a'a a musulunci wa ake bi to Allah sa na dan jami'a sai sai ya gamsu sai ya dan yi nadama ce to wallahi shekaru biyu ma da ya wuce haka ya faru shi bai ban jaje na ce sai ka rama ya ce rama na ce tun ka ba za ka samu matsala na ce dan ka azumin nafila ne sai dan bude ido dai haka sai ina yi mana na ce to dan ka kara azumi da ya kuma me ne ya ce to shi kenan za mu yi haka dan adam kenan yana da kyau mutum ya kula da ibada wa kanta kake amma sai an zo ana ta abin nan ɗinka sallan farilla ka kula da shi azuminka na farilla waɗannan su ne jarinka su ne rayuwanka fa to kana rayuwa fi sabilillah ba azumin farilla ba sallan farilla mai kyau me amfanin rayuwanka ne me za ka je wurin Allah ka gaya mishi haƙoƙin da ya ɗora maka ma baka iya yi ba me za ka gaya wa Allah kaga akwai matsala ko kai ne da iyalinka haƙoƙin da ya kamata sauke maka ba ta sauke su to nan za ka yi ƙara wurin iyayenta alwalanta a yi zama kana huci kana faɗa in ba za ta kiyaye ba kaza kaza kana faɗa to kai kuma ga haƙoƙin Allah ba ka kiyayewa to duk lokacin da ya zama haƙoƙin Allah ba ka kiyawa ko sai Allah ya ɗaura maka jaraba wani na ƙarƙashinka duk haƙoƙinka na wajibi ba zai sauke ka ba shi ma sai ya rage in ka kiyaye na Allah gaba ɗaya Allah zai baka mai kiyaye maka da ka kula matar kan akwai haƙoƙinka da ba ta cika maka zai yi akwai haƙoƙin nafila ta yi maka? Eh? ka yi cefane ka ba da kudin cefane cikakke sai a zuwa yi maka wani irin abincin da ina sai ka san an cinye rabin kudin an kai adashi an zo an kama ka wani irin miya da kuke cewa ya alhaji umar ya yi akwai yadda kuke cewa sunan miya daga kana ci kana muzurai wai ka ci karka mutu to irin wannan matan kana tunanin wata nan za ta iya cire kudinka kawai kudinta ta saya muku kazan dubu uku ta muku faifai su ku ci fi sabilillah kana tunanin haƙƙinka na asali an danne zai yiwu a samu ta nafila a wurinta amma in da haƙƙoƙin abin da ka kana gani abin da ya kamata ya kana abincin rana kana so karfe ɗaya an gama ka ci kana zuwa zaga an gama an ajiye komai ana kiyayewa ran da ka zo kawai sai ka ga farfesun kaji ta dafa ta aje ba za ka yi mamaki ba za ka ce na san za ki yake yar albarka ce to haka kai ma sallolin da azumi in dai kana tozarta na farillai to ba a sa ran dama na nafila a wurin ka ka zo kana bambami wallahi jiya kiyamun lailin nan an kwana ana idan dama baka nafila ko na azhar in ba ka ba tun da ka zo kana nuna ba ka yi da haka waɗannan su ne jarin bawa musulmi sai ƙoƙarin kiyaye su to bari mu tsaya nan mun daɗe ba mu taɓa shi sunan musulun ba an fito da shi ne eh, bari mu taɓa shi ko kaɗan ne ba a manta inda muka tsaya ba a yi umar ina littafi ka manta gida subhanallah abun yana sa mantuwa ina ka tsaya ina ka tsaya an manta ne mun gama waɗannan ayoyi goman ne na ba su kare ba sun kare mun fara fassaran ko za mu fara na'am a fara daga farko a fara sabo fassaran ko karatu yawa bismillahir rahmanir rahim yace inna fi khalqis samawati lallai cikin halittan sammai inna dinnan ana ce mishi harfin taukidi harafi ne na karfafa zance inna lallaifin halki samawati dangane da halittar sammai bakwai da Allah ya yi wal ardi da kuma halittan kasai waqtilafil laili wannan hari da yanda dare da rana suke sabani ko ka taba sun ci karo Tun da ka zo duniya sabani suke kuma har duniya da nade suna sabani ba sa haduwa to da wannan saɓani da suke yi la ayatin lalle akwai ayoyi na izina da ƙara imani amma fa ulul albab ga masu hankali ne kare mai hankali ne in ya duba zai ga lalle akwai abun ban mamaki ka duba yadda suke sabani ba su taba haduwa ba duk wani abu a duniya da aka shirya su suna sabani wani lokaci sai sun haɗu amma shi wannan sama da ƙasa ba a taba yin randa suka haɗu ba haka Allah ya yi su don haka wannan yana ƙara izina ga mai hankali sai ya ƙara imaninsa a nan allazina yadhkuruna Allah waɗanda suke ambaton Allah qiyaman wa qu'udan a tsaye da a zaune wa ala junubihim da kuma a gide wa yatafakkarun kuma suke tunani wannan yana nuna maka shi ambaton Allah babu lokacin da ba a yi ko da yaushe lokaci ne na ambaton Allah daka babu lokacin da zaka ce wannan lokacin kana hutu baka ambaton Allah musulmi ma ana so ko da yaushe yana cikin zikiri ambaton Allah wa sabbihuhu bukratan wa ashiya safiya da yamma wazkuruhu kama hadakum yawaita ambaton Allah ba a so ba wa yanke da haka kana kwance kana tsaye kana kishin gide kana kwance ko da yaushe ka rika ambaton Allah da haka kayyade kwanaki na ambaton Allah ma wannan rage kiman Allah ne a ce akwai ranar zikiri ranar maulidi a'a shi Allah ko da yaushe kana kwance kana zaune ka rika ambaton Allah kuma yawan ambaton Allah daraja ce ɗaukaka ce kana ambaton Allah kai ma Allah yana ambatonka wani cikin magabata yake cewa na rantse da Allah na san lokacin da Allah yana kiran su naka ce in mm, malam yace wallahi na san yace ai Allah ya faɗa fazkuruni azkurukum ku ambace ni zan ambace ku yace to na san duk lokacin da na ambace sunan Allah la na ambato na kuma haka hadisi yazo kana cewa astaghfirullah kai ma Allah zai kira sunanka wani dan wani a cikin mala'iku su san ka to kai wani ba ka samu abin nan a ce Allah ya kira sunanka kai ko gwamna ko chairman ya kira sunanka ba da kake ji ba Allah ya har ya kira sunana fa da muka je a haba wallahi ya kira sunana na yi mamakin yadda ya san ni ai to Allah gaba ɗaya kira sunanka a cikin mala'iku kuma to ai ka daraja ne ta ka yawaita ambaton Allah a tsaye a zaune a kishin gida? yana yaye damuwa duk wani bakin cikin da yake damunka to yana cikin ambaton Allah ambaton Allah yana da fa'idoji sun fi guda saba'in zuwa tamanin da ibin qayyim ya ambata cikin wani littafin za mu zo mu yi wa'azi musamman a kai mu ambata waɗannan abubuwan don ya ƙara motsa maka jiki wajen ambaton Allah wa ya tafakkaru kuma suke yawan tunani fi halki samawati wal ardi dangane da yadda Allah halicci da zammai da ƙasai kullum suna tunani tunani na ƙari imani in sun yi tunani sai ka ji sun ce rabbana ya mu ma khalaqta hadha batilan to wallahi baka halicci sama da ƙasa don watsa ba baka halicce su don wargi ba baka halicce su kurin mu zo duniya mu yi ta kwallo muna drama muna fina-finai mu je mu yi rawa kai ba dan wannan ka yi su ba ka yi ƙasa kawai mu zo mu yi ta rawa mu je mu yi ta shirya drama da fina-finai mu je mu yi ta yin guda mu je gidan giya mu je kaza kai ina Allah bai halicci sammai da ƙasai dan waɗannan wargin ba akwai manufa shine me manufan mu bauta wa Allah me zai hana ka ambaton Allah in kana jin yunwa to an baka son ka je ka yi noma ƙasan ya tsiran maka da abinci to ai sai ya samu ruwa sama zai ba da ruwan to wani irin rufin asiri Allah bai maka ba me za ka je kai na sabon Allah ashe akwai manufa wajen halittan sammai da karsai gare ka subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah faqina azaban nari ka tseratar da mu daga azaban wuta sai ce rabbana ya ubangijinmu ka man dakhilin nar lalle kai Allah duk wanda ka shigar da shi wuta faqad hu, ka gama tozartar da shi ai ba tozartan da yafi wannan wa maliz zalimin min ansar azzalimai ba su da masu taimakon su ran kiyama ka gama duk zalincin ka kakab a duniya ran kiyama waye zai tsaya maka azzalimai ba su da mataimaka wato shi mai zalunci lokacin da yake zaluntan na ƙasa da shi yana ganin ba wanda ya isa ya kwato wa mai shi hakki to ran kiyama kuma ga Allah kaga Allah na sama da kowa da aka yace wa maliz zalimina min amsar duk azzalimai ran kiyama ba su da wanda zai iya taimakon su ya kwace su wurin Allah rabbana ya ubangijinmu innana lalle mu dinnan sami'na munadiyan mun ji wani mai yin shela shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zaka ci ai baka ji muryan shi ba to sahabbai sun ji to kaifa ai ga hadisan su yanzu shi muke karanto su anan da ka kaga mun ji saƙon. mai shelan yunadi yana shela ne lil imani akan jama'a a zo a yi imani haka manzon Allah ya ce ya jama'a ni ɗin nan gare ku kamar mutum ne wanda ya taso daga wani gari yana zuwa cikin garinku sai tarar da makiya sun haɗu da yawa da makamai da dawakai suna da yawan da in sun shigo wa garin ku. to za a kashe na kashewa za a kwashi ganima waɗanda ba kashe ba sun zama bayi ganima ku yi gudu ya ce wasunku suka yadda da zancen da na ka suka gudu ko suka ce ƙarya yake cikin dare sai ga makiyan sun shigo sun yi galaba kan kwanabi ya ce to haka nake a wurin Allah ne ya aiko ni gare ku kuna dab da mutuwa ku shiga azaba in gaya muku ku kauce ku musulunta wasu sun amince sun bi ni sun tsira wanda suka ki amincewa kuma shi kenan sun fada cikin halaka da haka yace mun ji shelan mai shela yana shela an aminu cewa jama'a ku yi imani bi rabbikum da ubangijinku fa amanna sai muka yi imani rabbana ya ubangijinmu faghfir lana dhunubana ka gafarta mana zunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina kuma ka kankare mana miyagun ayyukan da muka yi a duniya wa tawaffana ma'al abrar ya Allah ka kashe mu tare da mutanen kirki me yake nufi ka kashe mu tare da mutanen kirki kenan ran kiyama ka tashe mu a sahun mutanen kwarai domin ko kai kadai ka mutu a cikin garin mutanen banza ran kiyama Allah zai kai ka cikin na kwarai din to yana nufin ka karbi rayuwar mu cikin mutanen kirki kenan ran kiyama ka tashe mu a sahun salihai kar ka tashe mu a sahun mutanen banza da haka yake cewa tawaffana ma abrar ka kashe mu tare da mutanen kirki masu tsoron Allah rabbana ya ubangijinmu wa atina kuma ka bamu ma wa'attana ala rusulika abinda kai mana alkawarin bamu a bisa harshen manzanninka ai manzannin da suka zo mana suka ce in mun yi imani Allah zai bamu aljanna to shine addu'an ya Allah to ka bamu abinda manzannin suka faɗa in mun yi imani za zaka bamu shine aljanna kenan wala tukhzina yawmal qiyamati ya Allah karka kunyata mu ran kiyama me babban kunyata ran kiyama shine akai mutum azaban wuta innaka la tukhliful mi'ad lalle Allah kai baka saba alƙawari to zamu zo mu dauko daga fastajaba lahum rabbuhum da muka karanta na daidai Allah ya bamu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya fe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika